na babban malami al'allama muhammad bin salih al wato littafin usulun fi tafsir idan ba mance ba mun yi majalisi guda hudu a karkashin kowane majalisi akwai kamar jalsa juki nan wanda yau za mu wannan shine majalisi na na biyar wanda zaman farko a darasin da ya gabata mun suke ne a ƙarshen inda al'allama Muhammad bin Salih Al-Faymin ya yi bayanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fara yi masa wahayi bayan ya kai shekara arba'in kuma wannan shine abin da yake rajihi da mashahuri wajen malamai na abuta ibini muka yi cikakken bayani a kai wato karkashin nuzulul qur'an a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsora daga inda muka tsaya za mu karasa wannan babi wato na nuzurul qur'an sannan sai mu shiga awwalu ma nazara min alqur'an alkarim muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda za mu kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana nan karanta بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويقول المصنف والذي نزل والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام نعم. قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى ما قل نزله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل لنا أوصاف جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة نعم آه الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى يكي والذي نزل بالقرآن الكريم wanda ya saukar da wannan littafi mai girma shine min indillah daga Allah subhanahu wa ta'ala ila nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam shine mala'ika jibril alaihi salam ahadul mala'ika al-muqarrabin al-kiram yana ɗaya daga cikin wato manyan mala'iku makusanta ga Allah wa ta'ala masu karamci kuma masu falala wanda yake an mana bayanin mala'ika jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi fiye da sau ɗaya a wasu malamai suka ce ya gan shi sau biyu a siffarsa na halitta kamar yadda ya ce ya gan shi yana da fukafukai a guda sittuni a janahi haka ya gan shi a isra'i da miraji kuma kamar yadda Allah ce wala qadar ahu na ukra عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر آه ما زاغ البصر وما آه ما زاغ البصر ما رأى فهكا يرتكي ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى طيب الشيخ محمد الألامة قال العثيمين رحمه الله تعالى كيشيوه قال الله تعالى الله كيشيوه kur'ani akan أكان mai girma جرمه mararga mun yi bayanin maganganun malamai a kan yadda aka saukar da alkur'ani na maganganu guda hudu ga wanda yake neman ƙarin bayani zai iya koma ma darussan da suka gabata Allah yake cewa wa inna la tanzilu rabbil alamin lalle shi alqur'ani wato saukakke ne daga ubangijin talikai halittu ga baki daya shi yasa tanzil ba a kiransa suna alqur'ani wato abin da aka saukar ne kamar sifa ne nasa na alqur'ani nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine ruhi wanda yake amintacce wato mala'ika jibril kamar yadda aka rawaito daga manyan sahabbai da tabi'ai cewa ana nufin wato jibril ne a wannan aya haka aka rawaito daga abdullahi ibn abbas da qatada ibn da'amatu hadusi da muhammad bin ka'ab da dahak da zuhuri duka sun ce ruhul amin ana ana nufi mala'ika jibril alaihi salam ala a kan zuciyarka wato kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kona min al-mundirin domin ka kasance kana mai gargadi da ne da alqur'ani mai girma آه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفل في دكتوك سنلاك تقمص دا القرآن ينايم صحابي بيانا القرآن تمرد أبو عبد الرحمن السلمي يا أي بياني شيخ الإسلام ابن تيمية يا أنبتاك مجموع الفتاوى هكا لتفنسر داما إلى المقدمة في أصول التفسير لدي صورا لتفين علوم القرآن أبو عبد الرحمن السلمي يكي تشيوى سنة زوى صحابي سنكفل في سنة قوية النبي ayoyi guda goma idan suka koya yake cewa wanda haddasa nan ladina kanu ya ƙar'uni min alƙur'an wanda suka kasance suna koyar da mu alƙur'an ire-iren su ali ibn abi talib da su ibn mas'ud da su ibn abbas da sauransu sun kasance suna zuwa wajen annabi su koyi ayoyi guda goma idan suka koya sai su koyi iya karatun ayoyin ta su da kuma da nasu da kuma sanin ma'anoninsu wato tafsiri idan suka zo sai su haddace waɗannan ayoyin guda goma kuma su yi aiki da su su kiyaye ma'anoninsu sannan sai su koma su ƙara ayoyi guda goma da karshe suka ce fata'allamna alquran wal ilma wal amala ma'an sai muka koyi alqur'ani mai girma iliminsa da iya karatunsa da sanin ma'anansa da aiki da shi a lokaci ɗaya to haka suka kasance suna koya alqur'ani shi yasa ala qalbi kuma kun da alqur'ani akan zuciyarka. litakuna min almunzirin wato domin ka kasance mai gargadi da wannan alqur'ani kun ga su sahabbai da suka kasance suna baiwa zahirin ma'anonin alqur'ani kawai muhimmanci ba sun kasance suna haɗa ma'anoninsa ne da kuma wato iya karatunsa ina fata ana tare da ni saɓanin mu yanzu za ku ga ɗaliban ilimi suna concentration akan zallan iya karatun alkur'ani tarkizin tajwidinsa ka je idan wani na ma karatu alkur'ani sai ka ɗauka yanzu ake saukar da shi amma idan ka duba ka tambaye shi tafsirin aya ɗaya ba zai iya yi ma ba kaga wannan abin ban takaici ne haka bayan haka za ka idan wajen aiki da alkur'ani sai ka ga alkur'ani yana gabashi yana yamma wannan duka matsayolin nan sun faru ne ta yadda ake koyan alkur'ani annabi ya kasance shi alkur'ani bayan an saukar masa da shi yana kiyaye sa kuma yana gargaɗi da wannan alkur'ani to haka shi ma ɗalibin ilimi ya koyi alkur'ani iya karatunsa da sujudinsa da sanin ma'anarsa da aiki da shi da kuma da'awa da wannan alkur'ani yana inzari da shi kamar yadda annabi ya kasance yana yi bilisanin da harshe arabiyin na larabci mubin wanda yake mai bayani saboda shi harshe na larabci ya fi dukkan yaruka wato cikakken bayani da kuma cikin kalmomi da shani da fasaha da balaga da usulubi mai kyau cikin kalmomi kaɗan sai ya ba da ma'ana kyakkyawa ya isar da saƙo haka harshe na larabci yake kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani su ibn kasir wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da alkur'ani da ne da yare na larabci ina fata wadu na karanta ويقول مصنف رحمه الله نعم وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة نعم من الكرم والقوة نعم والقرب من الله تعالى نعم والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله قال الله تعالى وإنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال علمه شديد القوى دون الرجل فاستوى وهو بالأفق الأعلى نعم الشيخ محمد الألامة بن صالح الوثيمين كي سوى قرتان الجبريل عليه السلام قال لي ملايكة الجبريل يا كفن سينا رسيفو في حميده ما سكاو أبن يبا مصر شيني الحميلة أبن يبا العظيمة ما سجروا من الكرم لك كرمتي والقوة لكرفي والقرب من الله تعالى كما يبدأ مكي بياني da kuma kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi mala'ika jibril mala'ika ne mai karfi shi yasa fuka sa annabi ke cewa sun kai ɗari shida cikin ati janahi sannan da karfi kamar yadda za mu karanta ayoyin da suke bayani akan haka sannan wal makana yana matsayi wal ihtiram da girmamawa wa milal mala'ika a sararin samaniya ma a mala'iku su karan kansu suna girmama mala'ika jibril alaihi salam ina rata wadih su shi yana da matsayi sosai yana da kusanci ga Allah subhanahu wataala sannan bayan haka hatta ƴan uwansa mala'iku suna girmama shi wal amana ga aminci ga amana alkur'ani yanda yake karɓo shi daga Allah subhanahu wataala haka yake isar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba tare da yayi ƙarin wani abu ba ko ya rage wani abu sannan walhusni ko walhassani sannan kuma walhusni alhusn ɗin shi ya fi dace sannan da kyawu eh, yana da kyakkyawan halitta kamar yadda ah, dalilai suka tabbata da dama akan haka wattahara kuma da tsarki kowane lokaci saboda su dama mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah abin da yake umurtan kuma abin da Eh, yake ba saba ma Allah duk abin da ya umarce su da su sannan ya faluna a eh, ma yi umarun abin da yake umarci da shi suka yake umarsan su da shi shi suke aikatawa shi sa kowane lokaci za ka same su cikin tsarki ma ja'alahu ahalan saboda waɗannan sifofi yasa ya kasance li'an ya kona rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ala bi wahihi ila rusulihi shi yasa ya kasance wato manzo wanda ake tura shi zuwa da wahayi zuwa ga wato man wahayi yake zuwa da wahayin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzannai saboda wannan sifofi da muka yi bayani Allah ya mana bayanin kaɗan daga cikin sifofin mala'ika Jibril ya mana bayanin siffofin mala'ika jibril haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya ƙara cikakken bayani ya fassara ayoyin nan Allah ke fa innahu la ƙola rasulin karim lalle shi alqur'ani maganan manzo ne wanda yake mai girma sosai li quwwatin ma'abocin ƙarfi inda bil arshi makin wajen ma'abocin al'arshi kuma wanda yake tabbatacce abintacce kuma mai matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce makin a nan wato mai makana da daraja a wajen Allah wato mai ƙarfi ne sannan wajen Allah subhanahu wata'ala ma'abuta al'arshi makin amintacce ne yana aya mai daraja ne da matsayi shine makin ina fata wa dai muta'in sannan wanda ake yi ɗa'a ne hatta mala'ikun da suke sama kamar yadda na maku bayani wato suna yi suna gina wa mala'ika jibril kuma suna masa bayani sanna amin sanna amintacce ne wa ƙara ya ce allamahu shadidul quwa wato Allah da yake bayanin wanda ya ya aka tura shi da wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul najmi yake cewa allamahu wanda ya sanar da shi shadi mai tsananin karfi ne alquwa dadi da shadid da quwa duka ma'anan su daya wato shadid babu wasa tattare da shi akwai ɗan bambanci kaɗan idan ka an ce wannan mutum shadid wato mutumin da bai da wasa a rayuwarsa duk abin da ya sa gaba wato shi babu wargi ko wani wasa ko ko abin da tattare da shi kawai duk abin da ya sa gaba da gaske yake shi ne shadid wato mai ƙarfi ne ta ɓangaren abin da ya shafi abin nan babu wasa a duk abin da ya sa a gaba kuwa kuma sannan mai ƙarfi ne hatta na halitta ɗin دون مرة مرة شيء ما معنى شكر شيء كما يدى ثبت حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكسوا لا تحل الصدقة لذني ولا آه، لذي مرة سوي ولا لذي مرة سوي لا تحل الصدقة لذني ولا لذي مرة آه، سوي كاج أنا نسين كرشي أنا فاستعفن من يادي ديت صوصيه wa huwa bil ufuqil a'la a cikin sararin samaniya yake to shi yasa mujahid ibn jabr yake cewa zo mirra wato karfi ake nufi waɗannan sifofi ne duka na mala'ika jibril Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin su haka manzon sa hadisi da dama ba don komai ba domin mu ƙara tabbata yaƙinin cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan alqur'ani mala'ika jibril ya saukan mai da shi kuma ga siffan mala'ika jibril din ba mutum ne rago ko mai rauni ko wanda bai da karfi balle a ce idan ya zo da wahayi kamar yadda ibnu kasir ya ce idan ya zo da wahayi wani shekan ya zo ya ɗauki ayoyin nan ko sauran alkur'ani ya kwace daga hannunsa ko ya jirkita su ko ya jujjuya su to shi babu shaiɗanin ma da zai iya tankaran shi yasa Allah ya ce allamahu shadidul quwa babu shaytanin da zai iya zuwa kusa da shi balle ya tunkare shi Allah ke cewa zai mirratin fastawa huwa bil ufuqil a'la to saboda haka mu ƙara sanin matsayin annabi da matsayin alqur'ani da shi mala'ika jibril shi yasa Allah ya mana wannan cikakken bayanin ina fata ana tare ne sabanin kafirai da suke cewa ai maganganun da annabi yake daka tatsuniya ne wasu ce ai hauka gare shi wasu ce ai mawaki ne wal iyadu billah kun ga wannan abu ne wanda yake mara daɗi to shi yasa Allah ya masa raddi da waɗannan ayoyin cewa lalle ga shi mala'ika ne ya sanar da shi wa ma huwa bi qawli sha'ir a wasu ayoyi inna wala qawli rasulin karim وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين نعم سعر وقال تعالى إن نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين نعم وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل عليه السلام الذي الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يقتل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة نعم Allah yake cewa cikin suratul Nahl in nazzalahu ruhul qudus lalle wanda ya saukar da wannan alqur'ani shi yasa ya zo da nazzala ruhul qudus wato shine mala'ika jibril tunda ai kaga kun ga darasin da ya gabata mun ce mala'ika jibril ya saukar da shi daga lauhul mahfuz ko baitul izza zuwa afwan daga baitul izza sama'ud duniya daga sama ta daya wato a baitul izza sama'ud duniya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin shekara 23 dan ce shi inganci to shi yasa nazzalahu wanda ya saukar da shi cikin shekarun nan shine ruhul qudusi wato ruhi mai tsarki mala'ika jibril kamar yadda su ibn abbas da suka tada da su mujahid da su muhammad bin ka'ab da su zahab da su zuhuri suka fassara wato ruhul qudsi malaika jiru ruhi mai karfi min rabe ka da ubangijin ka bil haqqi da gaske wanda babu ƙarya cikin sari sabbitan ladina amanu domin ya tabbatar da ya ƙara tabbatar ma waɗanda suka yi imani da imanin su da samun tsara da kwanciyar hankali da natsuwa kuma ya zama shirya gare su da wanda suka kaskantar da kai suka zo suka nemi su koyi wato القرآن kuma su yi الدين المسلم في مبشرة كما ينعني بشارة للمسلمين بمسلمين كباكي آه وقد بين الله تعالى حقيقة على سؤال وتعالى يا بياني يا بينا منا أوصاف جبريل صفوة ملائكة جبريل حتى كمرين دمك بياني حديثي سنزم الذي نزل بالقرآن واندي سوقد القرآن من عندي جريشي وتدل على عظم القرآن wannan yana nuna wato girma alkur'ani mai girma saboda ne wa inayatihi da kiyaye wa inayatihi ta'ala da kuma a kiyaye wan alkur'ani da Allah subhanahu wataala wato Allah subhanahu wataala ya yi alkawari dama zai kiyaye wannan alkur'ani shi yasa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi yasa kuma wanda zai turo shi ya turo shi ne waɗannan sifofin domin ya nuna inayarsa ga shi littafinsa ɗin Allah subhanahu wa ta'ala saboda fa'innahu la yursalu man kana aziman illa bil umur al azima ba a turo da wanda yake abin da yake mai girma sai ga abin da yake mai ba a turo mu mutum ba a aiko mutum mai girma mai daraja sai zuwa ga abin da yake shi ma mai girma ne kuma mai daraja ina fata ana tare da ni idan yanzu misali za ka tura saƙo zuwa ga president shugaban ƙasa ko wani babban sarki ba za ka tura wani soko ko wani mutum wanda zai da daraja ba dole za ka nemi wane ne mai haida mai sifofi wanda da an gan shi an gane zai ba da kwarjini kuma mai matsayi sannan sai ka tura saƙon eh, da za ka tura shi zuwa ga ah, shi wannan shugaba ɗin ko kuma sarki ina fata ana tare da ni su da haka shine abin da yake nufi la a man kana aziman illa bil umur al azima wannan shine anan muka kawo karshen wannan babi na nuzulul qur'an wato saukar da alqur'ani da bayanai akan yanda aka saukar da su da baki ɗaya kamar yadda muka yi cikakken bayani a darasin da ya gabata muka ƙarasa bayanin ayoyin a wannan darasi yanzu za mu shiga wato maganganun malamai a akan menene aka fara saukarwa za mu iya ci gaba ko? ko ko za mu tsaya na mas'ala na karanta يقول المصنف رحمه الله نعم. أول ما نزل من القرآن نعم. أول ما نزل من القرآن على وجه الإسلام قطعا الآيات الخمس الآيات الخمس الأولى من سورة العلق نعم. وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نعم نعم, نعم، ثم فتر الوحي مدة ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر نعم هذا da abin da aka fara saukarwa na alkur'ani mai girma da kuma menene karshen abin da ya kasance shine karshen sauka na alkur'ani mai girma malamai sun yi maganganu wannan littafi kamar yadda muka yi bayani risala ne eh, wato kamar yar wasiƙa ce shek salil ya rubuta kamar yadda ya mana bayani a mukaddima asali kamar muzakkira ne handa wasu ya rubuta a nan riyad a mahadin ilmi da ya koyar to daga baya sai wani ya nemi cewa ya wallafa ya mai da shi littafi ina fatawa da yasa a lokacin da ya mai da shi littafi to a shi yasa za mu ga littafin karami ne wato bai kunshi wasu ababe da dama ba na ulumul qur'an a nan nan kun ga ya ta istidraki gare shi ya gamata bayan da yayi yi magana abin da ya fara sauka ya gama ta yi bayanin abin da yake shi ne ƙarshen sauka amma bai yi ta tsaurafi zuwa ga wannan ba wannan yana da muhimmanci sosai za ku ga malami na ulumul qur'an suna wannan bayan suna bayanan ayoyin da suka fara sauka da kuma ayoyin da suka kasance su ne ƙarshen sauka na alqur'ani mai girma malamai sun yi maganganu guda hudu akan menene ya fara sauka na alqur'ani mai girma a maganan farko wanda shi ne ya fi inganci kuma za mu karanta hadisai akan haka wanda sun zo sun sahihai ne da sauransu abin da ya fara sauka na alkur'ani mai girma shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa kamar yadda shi na ya kawo yake cewa awwal ma nazala min alqur'ani alkarim wanda haka idan muka koma littafin burhan na al-imam zarkashi za mu samu wannan bayanin da Sheikh Salih Al-Faymin yayi haka littafin da muke bayani na ulumul Qur'an irin su itiqad da su mabahis guda biyu din da su manahil irfan da wanda suka zo gabanin su su fahimul Qur'an wa ma'anihi da dai sauran su duka sun yi ishara waɗannan abubuwa na al-imam al-harith al-muhasibi al al al al al al al آه، أول ما نزل من القرآن الكريم الشيخ قال العثيمين يجي تشوى أظن فرقه ليس الأسكنة القرآنية جنوا على وجه الإطلاق عودا آه، جمهور مالمي ما أبو تائلني قطعا كي ومن شين أبندا ما أبو تائلني نوانا بانقرم في الآيات الخمس الأولى آية نوم قد نفرق من سورة العلق ما اقرأ باسم ربك الذي آه، باسم ربك الذي خلق وتصورة العلق وهي قوله تعالى ولن آيان سوني فلا الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وتياك النبي أي كراتو لسونو وبنجيب كوان دي أهل خلق الإنسان من علقة وان دي أهل التيمسون دا قرن اقرأ كي كراتو ربك الأكرم لسونو وبنجيب كما في كرمتي جنوار الأوقتة الذي علم بالقلم وان يا سند sanar da alƙalami shi yasa ƙarƙashin waɗannan ayoyin malamai suke bayani wanda za mu yi bayanin hanyoyin koyon ilimi allama al'insana malami alam ya sanar da mutum abin da bai sani ba malamai suka ce ƙarƙashin waɗannan ayoyin za mu karanta hadisin cikakken sa insha Allah ta'ala bayan yan abin nan yan mintuna kaɗan farko waɗannan ayoyin sun yi bayani akan girman ɗan adam cewa ɗan adam Allah subhanahu ala ya fifita shi da ilimi kuma idan mutum yana so ya samu ɗaukaka na duniya da lahira shi ne ya riko da ilimi waɗannan kaɗan kenan daga cikin abin da ayoyin nan suke nuni sannan suna nuni cewa abun eh, yadda aka fara halittar mutum اقرأ باسم, باسم ربك الذي خلق وان بي halitta ya halitta ka daga ne wurin jini shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya إن عرفنا يجمع الخلق وشيبته يغم لي أربعين يوما نطفة ثم يكون على مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فحمي ذاك وانت حديث ينا فسر وأن آيوي wannan zancen farko kenan waɗannan ayoyi su ne suka fara sauka kuma shi ne zance mafi inganci kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suka tafi magana na biyu na malamai shi ne ayoyin da suka fara sauka su ne ya ayyu halmuddassir amma wannan zancen bai da ƙarfi kamar yadda za mu karanta hadisin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma rabbi da malamai suke akan hadisin ina fatawa da ko a zance mafi inganci bayan yankewan wahayi mun yi bayani a darasin da ya gabata bayan an fara saukan ma'anar sallallahu alaihi wa sallam da wahayi an samu yankewan wahayi bayan dawowar saukan wahayin ayoyin da suka fara sauka shine ya ayyuhal muddathir amma ba wai alal itlaq ba a ce asalin farkon wahayi a'a sai dai bayan wahayi ya yanke da aka zo aka ci gaba da saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam da wahayi ayoyin da suka fara sauka su ne ya ayi halmuddassir wato ya kai wanda ya lulluɓa cikin mayafi kun fa'an da shi yasa nan shekh salo sai ne ce sunna fatar alwahyi sannan wahayi ya yanke shine fatar alwahyi muddatan wani lokaci yayin su al-imam al-aini da su al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari shi kuma wancan umdatul qari sun istindadi da kayan maganganun wasu malamai cewa yankewa an samu tazaran yankewa wahayi lokaci mai dan tsawo wasu na suna cewa kai shekara uku wasu kuma suna ce a bai kai ba watanni ne wasu ce dai ko da dai maganganun malamai da yawa to thumma bayan yankewa wahayi da aka samu muddata na wani lokaci thumma nazaratul ayatul khams الأولى من سورة المدثر سواء أن عليه قداج يسكسوك نفرق من سورة المدثر وهي قوله تعالى يا أيها المدثر يا فيوان ليل الجبعة سكن في قم فأنذر كتاش كي قرقعي فشيسا ما لم يسكي شوى ثم دنا أمس أمني لقرقعي كان أنباشي أنبانشي ذا اقرأ باسم ربك الذي خلق sai aka ba shi a manzanci da wannan saboda ma'anan manzo shi ne wato ya kira mutane zuwa ga bautan Allah subhanahu wata'ala shi yasa in fa an zai ka tashi kai gargadi kada ka sanya wasa a ciki ake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi wasu ya baka fasashiyar sannan tufafin ta tsarkake shi wato wasu daga cikin magadata malaman tafsir suka ce ai la talbas siyaban ala ma'asiyatin kada ka sanya tufafi wanda ya baka ala ma'asiyatin tufafin da ya kasance akan haram ka same shi ya sa wasu ya baka fasashiyar ka tsarkake tufafin ka wato ka sanya na halal kada ka sanya na haramun arwaito daga magabata yar irin su Hassan al-Basri da su Sa'id ibn Zubair da su Muhammad bin Ka'ab da sauransu wasu ya baka fatashir wato wa ya ni wa niyyataka fatashir ka tsarkake zuciyanka da niyyarka ka sanya ikhlasi da tsoron Allah da yi don Allah a duk da a za ka yi ko abin da za ka koyar na ilimi kaga da wannan ake so mutum ya sanya ne إخلاصي أدوكنا أيكين دوزينا دعوة آه، وانا شيني آه، رأي آه، تفسير سعيد بن جبير حسن البصري دا محمد بن القعب القرضي سوكما أرويت لجريس وفيابك وفطائه رأي وخلقك فحسن هو خلقك أفضل فحسن كيف تساء وتو خلق طبيعنك لمعاملة ساتة سوطة تاشي والرجزة فحجر قوة الرجزة أو تقرى فحجر دمير قوما كاك مرد ابن عباس يا أنبتا لكما مجايد سكتار زهري دسو أبو سلمة واتو الرجز أنا واتو قوما كاك فحجر كورتي مسكرك فسكرك أبوتا مصر أبوتا وأنت وندا شيء لي حليتها to wannan zance na biyu kenan wanda suke ganin ya ayyu al-muddassir amma zance mafi inganci muka ce ita an saukar da ita ce abinda da ta fara sauka bayan yankewar ne yankewar wahayi zance na uku game da abin da ya fara sauka a cikin alkur'ani a shine a wanda suke ganin suratul fatiha wannan shine abin da imamu zama ya ambata a cikin su al-kashaf شو عبنا كفارة سكر ونح وحي يتج سورة الفاتحة هما إمام زمك شريك شو ما في يوم تم ما لم يوم تفصيل حتى أكان وانا رأي مسكت فيه أشكل تاكل سعر كشاب أما ما لما يتم فرد فأنا أقول كم با جسكي أبن بي ما لما نتفصيل سكت فيه شيني رأي فرقه كي طالب من ربك الذي خلق وأنا كان أني رجل كما لما يوم تفصيل سورة الفاتحة ita ta fara sauka wannan ba su da yawa ina fata wazi a zance na hudu wanda sai gana abin da ya fara sauka shine bismillahir rahmanir rahim ibn naqib ya kawo haka a muqaddiman tafsirinsa sai abin da ya fara sauka shine wato bismillahir rahmanir rahim ibn jarir tabari دوانسا ياكي اسكنتي داش دغا دحاق دغ ابن عباس شو ابو نصر فوري قال سوقا انتي مع النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ واتو يا محمد استعيذ كي استعاذه ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم فيك في بسم الله الرحمن الرحيم شوفي امام السيوطي يشي ابن لاكي نشي انا حقيقه ayoyin suratul alaq guda biyar din nan su suka fara sauka iqra bismi rabbikal ladhi khalaq amma kafin su an yi basmala an saukar da bismillahir rahmanir rahim yasa taujihin da imam suyuti taujihi ne yanda yayi ne dan kayatarwa cewa tabbas ayoyin da suka fara sauka abinda malamai suka tafi suka inganta suka yake rajihi a wajen malamai shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa amma kafin a saukar da su sai da aka yi bismillah aka saukar da bismillah to saboda haka sai mu ce yanzu da bismillah da ayoyi biyar ɗin farko na suratul alaq su ne suka fara sauka kaga mun haɗa maganganun kenan waɗannan su ne maganganu akan ayoyin da suka fara sauka na da ƙarshen dajin za mu yi bayani akan ayoyin da suke su ne maganganun malama akan abin da yake ne karshe na sauka na daga alƙur'ani